والسلام على أشرف على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala بيومنا منا يوم الخميس يوم شاشيد بوات شعبان الشكرة تا ألف بلي أكو لتلاتين ألف بلي أكو لتلاتين لأكو دورو كما ببيار بوات يولي وتنبطي شكرة تبوجو لشاب ميلادية كيف زامة شبابا عندما كفايا درس ما هو مشاعر نجيكي a cikin wannan littafin mai albarka littafin al'ashimau a inda darasin mu majiya malam ya mana bayani akan abin da ya shafi mandubatu sala sallolin da suke mustahabban salloli da ake buƙatar mutum ya lizance su don su cike mishi guragu masu tarin yawa da wawa keken gibin da yake samu a sallolin da suke na farko a yau darasin mana goma sha biyu za mu tashi a babi na tara babu mufsidatu sala babin da zai mana bayani mufsidatu sala wan ce mufsidat jam'i ne na mufsidatu naga ce mufsidatu shine abin da ya bata domin afsara ya bata yufsidu yana batawa mufsidun abin da ya bata namiji kenan mufsidatu abin da ta bata ma'ana mufsidatu salah abubuwan da suke bata sallah abubuwan da suke warware sallah ta yadda mutum yana cikin sallah sai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan suka same shi to kai tsaye sallah ta ɓaci ba wai sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ba kuna jina da ko mutum ma ya ce zai yi sallama zai yi sallama ne inda yana cikin sallah ne to amma yanzu kai tsaye ba a cikin sallah yake ba da zaran abu ɗaya ya faru to da zaran kawai kai tsaye ya riga ya fita daga sallah kenan kuma ci gaba a irin wannan hali to ci gaba ne a cikin abin da yake barna wanda yake yana kuma haramun ne da abubuwan da za a ne abubuwa ne da zaran mutum ya same shi yana cikin sallah to kai tsaye kawai sallar shi ta riga ta ɓaci zai sake sallar ne daga baya zai sake maimaita sallah idan mutum manta ba babi na farko a cikin wannan littafi al-ashmawi ne babin wata da mutu abubuwan da ke warware alwala kai da mutum ga don shi a jikinsa ga alamar ruwan alwala amma idan ɗaya da cikin waɗancan abubuwan da aka ambata suka same shi sai a yi mai hukuncin ba shi da alwala gane ko to yau kenan zai yi ga mutum akan sahu ya daidaitu yana kalla alƙibla yana kaza yana kaza yana kaza amma ba shi da sallah wannan sallar da yake ɓatacciyar sallah ce wannan sallar ba sallah ba ce kenan muna da abubuwan da suke warware alola muna da abubuwan da suke warware sallah kenan can da za mu je mu bace gana ta abubuwan da suke warware azumi gashi cikin ramalana ne gashi da halin tafiya yake yi amma kuma bai ci abinci ba amma da shi ya ɓaci ko kuma ya ci abinci amma azumin shi ya ɓaci duk abubuwan haka nan da Allah ta'ala ya kai mu iziya sai a bayyana abubuwan da suke lalata hajji baki daya ya biya kuɗi ya yi tafiya ta maka tun daga nan Najeriya tun daga nan Muna ya yi zaman kam ya hau jirgi a ce ba hajji ya je ba hajji jiya ya saboda ya yi abubuwan da suke ɓata da aikin hajji duk waɗannan al'amura alwala sallah azumi duk da ake bayani suna da abubuwan da suke bata su gata ne musulunci yi maka don ka san da su sai da ranar alkiyama tun kama alkiyama ma ka san cewa hajji nawa kake da su hajji nawa kuma ka je hajjijiya sallah nawa ce sallar da kai sallah nawa ce goma tun yi a dungure don ba ta amsa sunan sallah ba wanda ka dole mutum ya kiyaye to yi kamar yadda waɗannan suke da abubuwan da ke ɓata su haka fa jagora uban tafiya ma dubu uban tafiya tauhidi kenan shi ma yana da abin da ke bata shi domin tauhidi shine ajin farko sannan sai sallah kamar yadda malaika jibril alaihi salatu wasalam ya zo tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akhbirni an islam qala an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان wata hujjar bai in nisa ta nisa sabila duk waɗannan abubuwa guda biyar da a rasu da ya faɗa su ne shika-shikan musulunci kana zama da ko kuma akwai abin da ke bata su kamar yadda yanzu za mu bayani akan abubuwan da ke bata sallah hakan nan akwai abubuwan da suke bata tauhidi to kamar yadda mutum ya san in ba shi da sallah in aka faɗi ɗaya daga cikin abubuwan nan sallah shi ta ɓaci haka na haka wani ɗaya daga cikin abubuwan da ke yi rawar alwala duk da gadon shi a jikinsa amma ba shi da alwala to haka ne da haka faɗi abubuwan da suke warin ruwa mutum imani sai da jikin ya gashi a sahur gashi a masallaci amma wani arna arna ne Allah ta'ala ya sauke saboda kamar yadda ya zama dole ka san abubuwan da suke warware alwala don ka san sallar da ka ta kawai da alwala kamar yadda ka san dole ka san abin da ke ɓata sallah don ka kuɓutar da sallar ka sallar magariba da kai ta zama sallah ko ba ta zama sallah ba to haka nan ya zama wajibi ka san abubuwan da suke bata tauhidi abubuwan da suke warware musulunci abubuwan da suke warware imani dan mutum ya ji cewa yana da imani yana da imani ko ba shi da imani ma'ana musulunci shi yana nan ko musulunci shi baya nan duk waɗannan bayanan an rubuta su kullum kullum da dake-dake abubuwan da suke warware imani an rubuta su cikin jerin gwanan mutafai imamul bukhari ينا بكتاب المرتدين كتاب أحكام المرتدين أشكسه البخاري خالد بن إسحاق ينا بكتاب أحكام الردة باب أحكام الردة أشكو مختصر خليل ينا بكتاب الفقور تهدى من الربطة أبو بن بسكي يريد يريد يريد يريد هذا ما الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينا بكتاب سكون بغداد مواقف الإيمان ونواقف الإسلام أبو بن بسكي يريد يريد dole ne mutum ya san da su dole mu je dinga maimaitawa domin ya san musulunci sa yana nan kamar da zai ya dinga maimaita abubuwan da suke bata a sallah dan ka dinga tantance sallah ka tana nan ko ba ta nan kamar da ya dinga maimaita abubuwan da suke wurin da alwala dan ka san sallah da kai ta da alwala ko da kai ta da alwala ba ba da yadda zai da cewa akwai abin da ke wurin da alwala da cewa akwai abin da ke bata sallah da cewa akwai abin da ke bata azumi da akwai abin da ke bata haji amma ka ce kuma babu abin da ke bata tauhidi wannan ba zai yi ba dan Allah ta'ala ya ce man yartadid minkum an dinihi man yartadid minkum an dinihi duk wanda ya rige daga cikin da ya bar sa kenan ayar ta nuna ana bayan musulunci haka Allah ta'ala ce wa man yakfur bil imani faqad hadatha amalu wa fil akhirati min khasirin kenan ga ya nuna kenan ana bayan musulunci ba wani da cewa ne ba musulunci ba ne a za ka yi fata ne ke ka san waɗannan abubuwan aƙalla don kai ka tsira ka tsira ta da iyalanka kana jima da ke ku kan ƙa'idar ya ayyuhal ko an kusa anfusakum ya ahlikum nara amma mutum ya zauna cewar ba abin da ke bata imani ba ya da ba da ke bata alwala ya da ba da ke bata sallah ya da ba da ke bata azumi ya da ba da ke bata haji to lalle ilalla wannan yayi mummunar dabara Allah ta'ala ya tsare mana imaninmu Allah ta'ala ya tsare mana sallar mu Allah ta'ala ya tsare mana ibadun mu baki da qala rahimahullah babu mufsidati salah babin da zai mana bayanin abubuwan da suke bata sallah malam ya kawo wannan ne bayan ya yi bayanin na sallolin da suke musamman qala rahimahullah wa tafsidu salatu bi dhahki amdan aw sahwa أو بسجود السهو للفضيلة وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة قال رحمه الله وبالأكل والشرب وبالكلام عمدا إلا لإصلاح الصلاة فتبطل بكثيره دون يسير وبالنفخ عمدا وبالحدث وذكر الفائتة والقيء إن تعمد وبزيادة أربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية وبزيادة ركعتين في الثنائية وبسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة وبترك السجود القبلي إن كان عن نقش ثلاث سنن وإن والله أعلم قال رحمه الله babu mufsidati sala ai wannan babu ne da zai mana bayanin dindin abubuwan da suke bata sallah abin da yasa yi wannan bayani ya buɗe wannan babu don girman da sallah take da shi girman da sallah take da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bainana wa bainakum as-salah bambancin da ke tsakanin mu da su shine sallah wanda ita sallah ya zama su kenan wanda sallah tana da girman gaske ita ce farkon abin da za a yi mutum hisabi da shi ranar alkiyama na abin da ke tsakanin shi da ubangiji kamar yadda hadisi ya tabbata daga ƙurais dan ƙasuba ƙurais dan ƙasuba Allah ta'ala ya ƙara mishi ya dawo ce qadimtu madinata fa qultu allahumma yassir li jalisa salihan qal fa jalasu ila abi hurairah radiyallahu anhu fa qultu إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر من انتقش من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل بها ما انتقش من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك عن حريث بن قصيبة ولا حديث عن كروشر بن حريث عن قصيبة قال يتي قدمت المدينة لا يسوى من المدينة da ne shi nan madina a lokacin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba shi da ne la ilaha illallah fa qultu sai na ce Allahumma yassir li jalisan salihah ya Allah ka sauke mini in samu babban aboki wanda yake na kwarai in samu abokin gurɗa wanda yake na kwarai ashe na wannan ba kama addu'a bace da ka yi a duk lokacin da ka tafi wani gari da sunan ka tafi karatu ko da sunan ka tafi neman kuɗi ko da sunan ka tafi wata harka abin da zaka ta addu'a Allahumma yassirni jalisan salihah ya Allah ka sauke mini abokin hudda wanda zai zama mutumin kwarai neman karatu ya fi amma sai da iya wannan addu'ar ina za a ce za ta neman kuɗi sai Allah ta halaye tura maka wannan da kana ɗaya shi kuma yana zara da su ya zauna a wani ɗaki kuma a ta yin lai tallan ya ajiye kuɗin shi ba a san shi ba shi kuma yana ji sai kai addu'a Allahumma yassir li jalisan salihah ya Allah ka sauƙaƙe min Allah ka yassare min in samu abokin hulɗa ya zama na ƙwarai domin in Allah ta'ala ya haɗa ka da aboki na ƙwarai Allah ta rabu insha Allah ta'ala domin an nemar ila tas'al wa sal'an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi wai dangane da mutum in kana neman tarihinsa kai ka tambayi tarihinsa tambayi abokinsa domin kowane mutum da abokin shi yake koyi qal shi wannan quraysh bin qabish qabisha da yi wannan addu'a yace ya Allah ka sauke mini ka yassare mini in samu abokin zama ya zama nagari qal yace fa jalastu ila abi hurairah radiyallahu anhu sai na zauna ga abu hurairah ta Allah ta'ala ya kara mishi yadda ya addu'a shi take ايه ابوك قال لها تربح ان شاء الله تعالى فقلت سيمتي اجي حريث بن قبيصة يتي سيمتي ان من سألت الله ان يرزق من جليسة صالحة ما رجع الله بيا عزر تاريد ابوك زمان زمان بقري فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي سيد ابو هريره fa hadithni bi hadithin ka karantar da ni wani hadisi wanda yake sami'ta min rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka ji wannan hadisin ne da wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Abu Hurairah la'alla Allah an yanfa'ani bihi wanda yake ina fatan Allah ya amfanar da ni wannan hadisin da ya da ka ji tasirin abu ba yana abinci ba kuma ba zai karatu a wurin sa inda makwacin sa shi ne mai masaukin sa ne kaza shi ne kaza sai ya fara ɗaukar karatun daga kuma tukunna sai kuma ya sa a babban malamin hadisin ne Abu Hurairah قال فقال سي أبو هريرة يأتي أتافي ولا لك تفضل بيات تبرين شغال أكو للتافي ما ابن الأمين ومكبيا ما وليس العلم محو التمطر ما العلم إلا محوه صبر ilimi ya shine ba abin da ke cikin jaka ba a ilimi shine abin da ke zuciya ta riga ta kiyaye shi bal wa ayatun tun fi sudurin ladina utul ilm ba a ce ayatun bayyinatun ne cikin gabaka ba ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm saboda ta take anan sai abu hurairah radiyallahu anhu ya ce ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa ana ga Allah ta'ala mun kowa fa kenan Allah ta'ala yana ya nuna tasirin haddace alqur'ani da girma tasiri huwa bal huwa ayatu bayyinatu fi sudur alladhina utul ilm amma dinin ya ka doga daga gafiya in an ji qur'ani sai ta bude sai ta bude gaba sai ta dauko maka sai ta bude kafin walal ba wannan ayar an ji ayoyi uku daga ba wato ne bai yace abu hurairah yace na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa inna awwala ma yuhasabu bil abd yawm al qiyamah lalle abin da yake shine farkon abin da za a yi bawa hisabi da shi a ranar alkiyama min amalihi cikin ayyukan da yayi cikin kyawawan ayyukan da yayi ya yi salata annabi ya yi istighfari ya yi hajji ya yi zakka ya yi sallah ya yi tawaf ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza farkon abin da za a fara yin hisabi salatuhu shi ne sallah fa in salahat ko fa in salahat in sallar ta yi ta fita ta yanku ta yi daidai fa kad aflaha to wannan ya rabauta wa anja kuma ya tsira daga dukkan wata azaba kenan babu kuma da wani sauran abubuwa ɗin ke ma'ana wannan an riga an kammala ne, bai da yake na Allah abubuwa kuma zuwa da sauki Allah ya sani mu wa in fasadat idan aka duba asusun shi na sallah aka samu sallar ta riga ta ɓaci tun ga fasadat ta ɓaci isa ce babu mutsidatu sala babu da zai bayanin abubuwan da suke ɓata sallah domin sallah in ta ɓaci fa in fas wa in fasadat in sallah ta ɓaci fa kada khaba to wannan mutumin ya taɓi wa khasira ya yi asara in takasa min fariqatihi shay to amma idan ba wai sallar ɓaci ta yi ba kun gane ko tunda ya ga karatun da muke ko da mana sallar ta yi wanda ke shi aka yi bukata Allah sai ya sallo mu cikin haka mutum ya rabota ko kuma sallar ta ɓaci gaba daya wannan yayi asara to sai ne mawa sai tsaka tsakiya fa in takasa min fariqatihi shay in ya ɗaya da ma abu cikin farallai da bai kai shi baki ɗaya ba fatiya ce sai ya yi ga fatiya amma rabin da larabci rabin da yaran shi ta bangaren garafin laran ayoyi ba ta ya garanta su ayoyi bakwai amma kuma ya tara da ko Allah ta labe karba gaba da ƙarar rabu azza wa jal sai Allah madawakin sarki ya ce ƙungurin hannun abdi mai tattalin jama'ar mala'iku ku duba shin bawa na yana da wata nafila da ni tatawwu yana da wani tatawwi yana da wata nafila fa yukammalu biha man taqasa min al-fariida sai a cika mishi da wannan nafilar abin da ya tawu abin da ya gaza na farillarsa akwai wani asusu yana da wani asusu yana da wani abin nan shi ya ake kiran shi ko continuous assessment yana da wata yana da assessment yana da wata ajiya ko ko gaba daya riga ya babbake asusun duka ba abin da ya ajiye kasu shi abin da ke ganin iya wajibi kawai tsara ka shera ganin ramadana ma inda don ya zama kai da ganin hudu ba a uzu billan da shaitan ba shi da sitti shawwal ba shi da uku a kowanne wata ba shi da kaza ba shi da kaza ba shi da kaza wanda ce na ramadana guda daya ya dan samu matsala babu wani azumin da za a ɗauko a ciki dan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma yakunu sa'iru amalihi ala zalik sannan sai sauran ayyukan shi su kasance akan yadda ake da sallah din kamar da muke bayani jiya ko kowace ibada ta farilla tana da nafila a jinsinta in zakati tana da sadaka in hajji ne yana da umara to haka za a duba ayyukan mutum gaba daya in samu farilla ta gaba sai a ce to a yana da wata sunna yana da wata nafila yana da wata kaza sai a cike wannan wannan rahama ce daga ubangiji subhanahu wataala wanda wannan hadisi yana da alaka da karatun mu na jiya sosai da sosai yana kuma da alaka da karatun mu na Allah ta'ala ya mana jagora wannan hadisi kuma hadisi ne da imamin nasari da imamin tirmidhi suka rawaito shi قال رحمه الله وتفسد الصلاة بالضحك عمدا أو سهوا وتفسد الصلاة صلى تنا قاتي إيه بدلوبة بتقاتي بدلوبة بما أساكي كما مدل القوة تجمع بالضحك بين دهرية عمدا بدلدل أو سهوا قدر القنوة يا ذا مسلتي أنا صلى إدارية مزيك شين دارية ta yaya masallaci ne dariya ya yasa al-imam al-akhbari Allah ta'ala ya jinkan shi da gafara ta imam al-akhbari da muka karanta an kuma ta ba yace man da yake fi salati batala salatu duk wanda idariya a cikin sallah to sallar shi ta baci kuna jira da ko ko da ko yana kammala dariyar limin yana yin sallama sallar shi ta baci سواء كان صحيح عندما أخبر يتي da دارية دمك موالي aw amidan ko da gangan wala yadhaku fi salati illa ghafil ba wanda ke yin dariya a sallarsa sai mutumin da yake rakkanin ne abgagge mutalayi mai wasa ya mu'minu idza qama lis sala da wasu da yake ta idan shi mummuni in ya tsaya zai yi sallah a'rada bi an subhanahu yana yarfar da zuciyarsa yana kautar da zuciyarsa ga dukkan abin da yake ba Allah subhanahu wata'ala ba wata raka duniya wa yana barin duniya ne da abin da cikin ta baki daya ina mutum yana sallah ina dariya a ciki ta yaya mutum zai je a cikin jama'a kai ana zaman lafiya ka kama dariya me yake kawo haka sai ce lafiya wani ba ta balle yana gobe ubangiji ya yi dariya tsora ta abu na ne ke da muka faɗa yanzu na ɗaya abin da ke ɓata sallah daga lokacin da mutum ya yi dariya a cikin sallah daga wannan lokacin zai in yana tare da liman yau to zai sake takbiratul ihram sai don duk abin da ina ya riga ya wuce Allah ya sauke Allah ya tsare to kun gaske na sallah tana da daraja sallah tana da kima shi yasa shaykhul islam الصديق ابن ابن القيم كنا يكتب فلات كنا من بتاج ماشي مع البركة الواد الشيب ورافع الكلم الطيب قلت يا والناس في الصلاة على مراتب خمسة متاني أصلي لهم بس كذي سنة مساء غدا جميل كل ما تيجي أنا وانا مساء كل ما وانا كل ما وانا كل ما وانا بره وجه إيه بس كذي غدا جميل saboda haka bari mu su kowa sai ya ji in yana sallah shi kan shi aya a wannan matsi yake ibn qayyim rahimahullah yace ahaduha tada martabatu zalim da nafsi matsayi na wanda yake shi masallaci ne kuma yana zalunta kansa al-mufarritu wanda yake ya riga yayi sakaci wa huwa alladhi taqasa min wudu'iha wannan ba shine wanda yake ya rage sanya tun daga wurin alwalata tun lokacin da zai alwala sai tun da wani ƙarfi sai ya ɗauki buta ya sa a gabansa to fitsarin na zai zuba wani cikin buta wani wajen buta kenan ina ga ina ka abin ko kuma ya zo alwalan ne ka tarfasar kamar agwagwa tun wurin alwala ya riga ya fara allan baku allan kan da sallarsa wa mawaqitiha hakan ne ya rage lokutan da bayan yanki sai abin da yake cewa sai ta nuna a lokacin ko ta bada riɗewa an kai na yaransa ne ha ya rage wani abin da ya shafi iyakokin sallar wa ha ya rage wasu abubuwan da ke cikin rukunan sallah ya rage alwala mai kenan ya sake wani abu na meditan sallah mai kenan ya faice wani abu na iyakokin sallah mai kenan ya kamface wani abu na rukunan sallah mai kenan sallar shi fa da yake a sallashi shi wannan abubuwa ya kike ganin wannan ya ka tabi wannan yake ce matsaya ta farko mai wannan ibn qayyim ya ce mu'aqaba wannan sai an hukunta shi ba yayi sallah ba sai an hukunta shi to ga wannan kowa sai ya zuwa batun sallar shi take tun da gurin alwala da abin da ya shafi lokaci da abin da ya shafi iyaka da dan an da ce lokaci da zarar da aka ce an yi sallah karfe ɗaya. to za ka ga ana ta sallah a masallaci har kusan karfe shida da rabi sai ka rasa to karfe shida karfe biyar da rabi zuwa shida wata sallah ake ana rufe kasuwa ana rufe masallaci wata sallah ake karfe biyu da rabi misali karfe biyu da rabi karfe wata sallah ake karfe biyar ya ce bane ga shekaru na to wata sallah ake karfe uku saboda Allah malamai in bai faɗa ma kan gaskiya a masallaci ba to wala za mu faɗa musu in bai faɗa ma kan gaskiya a sallah sallar tauhidi ba to wala za mu faɗa musu ana za mu faɗa gaskiya asali matsayi na biyu man yuhafizu ala mawaqi'atiha wanda yake kiyaye lokutan sallah wa hududiha da iyakokin sallah wa arkaniha da rukunan sallah a zahira wanda suke a bayyane wa wudu'iha da alwala wadancan abubuwa da wancan ya ya rage shi duk ya kawo su lakin na qadadan ya a mujahadata nafsihi fil waswasa sai dai ya gaza hukunta kanshi a wurin rage ma kanshi waswasi yana cikin sallah yana tunanin yayin da ake yi ko ya kusa kanshi yana tunanin yana sallah yana tunanin alisafin da ake na shigowar motar su fa to yanzu ka ta taso duna to ko in da ta ka kaduna ne yana kuma ne a ciki duk da ta ka kafin kai da sallah dai ba za ta shigo ba haka za ga ya tafi shi zuwa wani waswasi yana ta lissafi yana ta karatun zuci fazza haɓa ma al-waswasi wal afkar yana sallah man gaba daya ya ɗunguma ya tafi ta yadda an daliban ya rabu wani wace ne muka yi ba abin da zai ana samu wani a sallah ko ba samu ibn qayyim ce wa mu muhasab wannan shi ma sai an sai an sai bayani sallah wasa ce mu sai sai an lissafa mai sai yayi bayani ya aka yi tafi wannan lokaci الثالث ما يقول من حافظ على حدودها وأركانها wanda ya kiyaye iyakokin sallah da rukunan sallah wa jahada nafsahu fi daf'il waswas wal afka. kuma ya dinga gwagwarmaya da kansa wurin ya inda ya inda da wannan waswasin da yake zuwa mai in waswasin ya kai sai kawo shi in wani tunani ya zo sai ya hambara da shi fa huwa mashghulun bi mujaharati aduni to yanzu wannan yana sallah amma ya shagaltu da yaƙar abokin gabansa shine waswasi shine dogon tunani li Allah ya surta min salata domin kada ne ya sata mishi sallah wa huwa fi salati wa jihadi sai da nan wannan a lokaci guda yana cikin sallah yana cikin jihadi wa hadha mukaffarun anhu to wannan za a kai kada mishi zunubi ya mutum an an fara wuce da yake gogo ko an fara shiga da yake kada ga ji wannan malami ta san bukari ke sallah ibn qayyim ba kar kuma ta su ne a shekara ta 751 yau ko muna shekara ta 1433 الرابع مسأي نبيا من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها wanda yake in ya tafi ya tsaya zai sallah akmala huquqaha yana cika duk abin da ke amsa haƙƙi ne na sallah din wa arkanaha yana cika rukunin sallah din wa ududaha yana cike yana cika duk abin da yake iyaka ne na sallah wastaghraqa al-umru mura'ati hududaha wa huquqiha zuciyarsa gaba ɗaya ta riga ta miki ya riga ya nutsar da zuciyarsa wurin kula da iyakokin sallah da haƙoƙin sallah mai Allah ya zai yi amin shai'a domin kada ya zamana ya rage wani abu na haƙƙin sallah da kullum tunanin shi yana cikin sallah amma yana tunanin me ya rage me ya goci ka ban sallah bal hammuhu kulluhu masrufun ila iqamatiha kama bari babban himmarsa babban burinsa yana cikin sallar gaba ɗaya riga ya karkatar da shi ne zuwa yadda zai yi sallar kamar yadda ya gabata wa ikmaluha yadda zai cika ta wa itmamuha yadda za ta cika ta batsi qad istaghraqa qalbuhu sha'anu salah ɗaya da wannan sha'anin sallah matsayin sallah ya riga ya mamaye zuciya gaba ɗaya wa ubudiyyatu rabbi tabaraka wa ta'ala da kuma bautar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa hadha musabun wanda wanda za a bashi ladani hmm? eh? ba al magana ne wancan kuma zai ce kawai da ya sauke wajibi sallah wajibi ya yi inna lillahi wa inna ilaihi a'a ai ba mu gara magana a tuya ne hasan bin atiya ba to mutane biyu za su iya yin sallah guda amma ta gara da ke tsakanin su na lada ya fi abin da ke tsakanin sama da ƙasa sallah suka yi rakoyi suka yi surori da zai karanta amma ta gara da ke tsakanin su na lada ya fi abin da ke لا تتجر سبرة قصة الخالص مسأة تبير وشئتش قولي لك نكو تجيش قولي لي أصلا ما تجيش قولي لي أضربا وبا أنا ضربا وبا أنا ضربا إيه؟ وبا أنا كان سيكون أنا إذا هو أنا ندعي كنو أنا أجل سوء أنا مسأة متاكي أنا متاكي نبير أصلا من إذا ila إلى الصلاة ila إليها كذلك wanda in ya tsaya zai yi sallah yana tsayawa kamar yadda muke wannan bayanin ne kuna jira walakin ma haza sai dai duk da haka kada a kaza qalbahu ya dauki zuciyar shi cancakat wa mai bayna yaday rabbi azza wa ya ajiye zuciyar a gaban Allah subhanahu wataala nafiran bi qalbihi ilai kamar ka ce yana kallon ubangiji subhanahu wataala da zuciyarsa muraqiban lahu yana jin tsoron ubangiji mumtali'an min mahabbatihi wa azumatihi zuciyarsa ta ci kama makare da san ubangiji da ganin girmansa ka annahu yarahu wa shahida kamar ka ce yana ganin Allah subhanahu wa ta'ala wa qad mahallat tilka al-waswas wal khatarat ai wancan waswasin nan da wancan na yake da shi gaba ɗaya waswasin ya riga ya narke shi kin shi waswasin bai san ma ina yana ba an riga an fitattake shi ba mata wasu wasu ake yi ba shi kan shi wasu wasu ya riga ya zama galma kawai an ya riga ya narke gaba da warta hujubu wartaza'at hujubu a bainahu wa bain rabbih hijabi da ke tsakanin shi da ubangiji sallama ta riga ta dauki kamar ka ce na ganin Allah subhanahu wa ta'ala fa hadha bainahu wa bain ghayrihi fi salati to wannan mutumin tazarar da ke tsakanin shi shi da wani a sallah A'a mimma bayna as-sama'i wal ard ya fi tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa wa hadha fi wannan shi a cikin sallar sa da bi rabbihi azza wa jalla ya shagaltu da ubangiji subhanahu wa ta'ala qariran aini bihi kamar ta ce yana ganin Allah sai zuciyar shi ta yi shi ta nutsu wa mu muqarrab wannan shine wanda ke kusa da Allah ta'ala ya ce ulaika muqarrabun haka a shaf al'imam ibn qayyim ne wannan bayanin a cikin wannan littafi na shi mai albarka abin nan alwabul shayyid wa rafi'ul kalimat tayyib da yake bayani akan abin da shafi sallah to saboda Allah wanda ke sallah irin wannan ina shi ina magana dariya eh ina shi ina magana dariya wanda yi dariya fa gaba ɗaya da shiga cikin wannan lissafin guda biyar ba Allah ya tsare mana sallolin mu ana faɗan wannan ne don mutum ya rika jajircewa ya tashi yana yaƙar zuciyar shi wani da siyasan ba haka kawai ba ka fara shi ba sai da kai alwala kana shukuru kana sa kafa ka ta dama cikin masallaci ko zai ga shi zo maka haka kawai don ka sannan ne ilalla adawa ce ta shaidan murara adawa ce ta shaidan murara yake nuna maka gaba ce saraha shaidan yake nuna maka da inda za a ci kana shigo wanda nan za a ce bai fito ba sai ga su wasu ya daura eh? da zaran ka ce Allahu akbar sai ga ya kuma kai Allah ta ala tsirin baki da qala rahimahullah aw bi sujudi sahwi lil fadila ko kuma abu na biyu daga cikin abubuwan da suke bata sallah shine mutum yi sujudar rabbanwa don ya manta mustahabi eh? mutum ya sujudar rabbanwa don ya manta mustahabi shi ma abu ne da ke bata sallah domin mustahabi ba mata sujada rafkana ba mata kabali ba mata ba'adi to sai da mutum kuma ya yi kabali don ya manta ya manta mustahabi kamar ne eh? eh? kamar sami Allahu liman hamida ya fadin sami Allahu liman hamida sai ya rika da niyya a nan sallar shi ta ɓaci domin ne domin su jada da in rukuni ce a sallah ƙara rukuni a cikin sallah yana ɓata sallah musamman idan wannan rukuni ɗin rukuni ne fi'ili kamar ne kenan kamar su jada kamar rukuni amma idan rukuni ne ƙorbi rukuni ne da ake faɗa kamar karatun tafiya malamai suka ce sallah ba ta ɓaci ba amma dai ta abin nan na kamar mai kuma kamar holo zai ɗaga hannaye lokacin kabbar harama ya manta da ɗaga hannayensa ba kai sai zai ga yadda baliya sallar shi ta ɓaci kenan dole mutum ya kiyaye menene mustahabbai tunda mustahabbai ba a sa musu bandeji ta bangaren yin qabliya qala rahimahullah in wuri muka ce qabliya to ne ba a biya ba eh sallar ta ɓaci a ai ya ya fita daga sallar ba kun lura ba'di ya riga ya fita daga sallar dan ba ba'di ya ne da bayan sallama ba ba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ba assalamu alaikum wa rahmatullah to bayan ya kammala wannan sallama sai in hutu sai yi tusa ya sallar shi kai kuma da ko to gaba da bayan ba'diya sallar shi tana da amma in ya kabaliya ne fa tunda ya kabaliya a lokacin da fita daga cikin sallah ba qala rahimullah ne mun da kake yanzu wa bi ta'ammud ziyarati rak'atin aw sadaratin da yin gangancin ƙara a raka'a guda ruku'i guda ko su sujjada guda shine wa bi ta'ammudi da yin ganganci na ziyarati raka'atin ƙara ruku'i guda aw sajaratin ko kara sujjara guda auna na'u zalika ko makamancin haka fi sala a cikin sallah ai kaga sujjara rukuni a sallah rukuni rukuni a sallah kawai mutum yi gangancin kara su haka kawai yana jin kazar-kazar a jiki bari dai sujjara da ake ta bidiyo uku zai yi ta kuma rubuce ko sallar shi ta ɓaci ban ka fahimci cewa ba yadda yake so zai ba yadda ake so zai bayar da shi yake so gaban shi dawa ne kuma dawa yana yin abin da ubangijinsa yake so ne ba abin da shi yake so ba dan duk mutumin da yake kawo bid'a yana jin cewa shi dani ba ba abin ba inda aka tsaye da shi nan zai tsaya ba قال رحمه الله وبالأكل هكذا صلى تنا قاتي دتشن أبنشي yana cikin sallah yana cikin sallah ya hana kai ya sami gaba sai ya afa a baki ɗaya ɗaya ya ke ciki eh sallah ta ɓaci wa shurbi hakan nan sha yana cikin sallah sai kishi ya kama shi sai ya yi mai fiya wata haka ya ta mata ya abin nan don ya gane ta ana ishara kawai da aka ba shi kawai sai ya zuke ne da qur'ani na ai sallar shi ta ɓaci ba wai sallama zai ba kawai gaba ɗaya ne ta ɓaci kamar ga kuma insha Allah bayan mutum ya afa ya kuskura baki wani garma garma da ke rigewa yake rigewa ɗanɗan ɗanɗan karkacin ba kuma insha Allah ta'ala qala rahimahullah wa bil kalami amdan haka na sallah kuna lissafa mana wani kire yanzu a'a ad amdan aw dariya ko da gangan ko da rakanwa ta ba sallah na biyu su jira rankanniya ban manta mustahabi na uku gangancin ƙara rukuni ko su jira uku kenan ko na hudu ci da sha ko kuma ci da ban sha daban, ci da sha ba sai an hada su ba ci yana kare alwala sha yana kare alwala in kuma ka hada su duka da duk da sun bani alwala din ai rubun nan sallah barakallahu fikum ba alwala ba sallah wa bil kalami amdan da yin magana da gangan yin magana da gangan a cikin sallah ba sallah ne shi kawai sai na an sami kawai cewa da muna sallah ne ai kuma ka ci da ina ya san sallah ko kuma an buga an buga an buga ya ce ke ba sallah ba ne in magana da gangan yana cikin sallah kai tsaye sallah ta ɓaci illa li islahi salati sai ne kawai yayi magana ne don gyaran sallah in dan gyaran in dan gyaran sallah ne sallah tana nan fa tabqulu bi kasihi to sallah fa za ta ɓaci ne in magana ce yawa kun gane ko dole yasirihi ba kaɗan ba don yin magana ka a cikin sallah haramun ne larura ce ta halartar da wannan فهل تدعو أن الله هو أبن جنكو تقوى وكل معذور مع الضرورة بقدر ما تحتاج من ضرورة بأذن بأتا هل التامك بأن وانا حرام أتا هل التامك سبن لرورة ذاك أفهم بشنة بردد وأن الله هو دليل من يتشعي وانا ركعتني ركعتني مكتشكي سيما يتشعي وانا ركعتني ka gamsu raka ta uku ce wannan mutumin da ne ba an gamsu ba kai kuma sai ta ce ai abin da ya sa ka zama ta uku shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza ai sallah ta tawaye zai yi irin mutum ne ke da kyau sai da haka za a yi magana don gyaran sallah in Mun yi riga ya rikice ce wannan wata shugaba ce za mu tafi ita sai ya wuce mun guda biyu mun kammala su jarabi shikenan za ka yi magana ne in ke da gamsu da wannan ba wannan bayanin ba ina jina in da gamsu da wannan bayanin ba ma'ana idan su jira ɗaya aka yi sai kai magana ta ce a'a saura ɗaya shikenan kun fahimce ni da ke kuto amma ya zama da kuma an buɗe wani shago na fira shi daman ya ƙosa ya yi magana to ko kuma ya san ya ji ana cewa ana magana a sallah shi da bai taɓa yi ba wajen da an samu zuwa alaƙa shi mai ina eh? da larabci zai magana magana da larabci da larabci zai magana kenan da larabci ne za a ta sallah magana aka ce ba an ba yi magana da larabci aka yi da turanci aka yi da hausa aka yi da nufanci aka yi da yarbanci aka yi da gbari aka yi duk sallah ta ba ce na eh eh duk inda larura ce ta bada dama ake magana diyar don wani ya ga subhanallah subhanallah za a ga liman ya shi? to a wannan lokaci wanda ji a wannan lokaci sai a magana gashi gashi gashi gashi a lokacin da wanda yi magana ba kai ba ya yi magana ka ji ka gamsu da abin da ya faɗa haka ne sai ke shiru to in ne na ce ba kuma sai ka dan fada sai ayi mun magana a sallah wa da nafhi amdan haka nan mutum ya yi kusa yana cikin sallah da ganga lafiya kuma shi ne busala ana cikin sallah da ba ni gana ko to in garhaci na ba malamai da ce da ne wannan sai in yawa ne yake ya sallah eh. <laughs> wato ka san eh sai ne yanzu ba ya zan da wasu sai haka kuma rajabu saboda ne suka ce annafa yana amsa sunan magana ne ko ya amsa sunan magana mana ana ilhaƙin shi da magana ne don mun yi magana a kan magana ko ko shi da magana ba ne har ko ba sa fita ko suna faɗa so da haka malamai suke da magana a kan wani wallahu a'lam qala rahimahullah wa bil hadath hakan nan sallah tana ɓaci da hadasi mutum yana cikin sallah sai in tusa shikenan kai tsaye kawai sallah ta ɓaci domin alhadathu kullu ma yakhruju min ahadi sabilai ala wajhi sahih duk abin da ke fita ta ɗaya mafita guda biyu saboda haka yana cikin sallah ya matsa fitsari ya matsa ya matsa sai wani ɗan kaɗan ya ɗigo ya ga ciki a yi ka fita ya ɗaya rubutacce ya ce mishi ana matsa fitsari abin da ake so in dai kana so ka kai bayanin ka gamsu da sallolin da kake magana a zama ibn qayyim shine in ka ji bayan gida da tusa sai ka fita ka je ka yi ka sake alwala ka je ka yi cikakken sallah wannan shi ne abin da musulunci karanta wadal hadas hakan nan da hadasi in mutum yana cikin sallah sai ya hadasi sallah ta ɓaci ko kuma yana cikin sallah sai ya tuna ai da ya fitsari ɗazu da ya tsarki ba la istijmar wala wala ja ba wanda yi shi kenan sallah ta ɓaci to ya menene alkhabas najasa da ta taɓa jikin tufafi ko sallah ko kaza ko kaza shine alkhabas alhadas abin da ya fita daga jikinka kuma da ke ko nan da kai fitsari zai magana to mu ciki aishu mutum ne ya fitsari da ya shiga bayi kenan da ya fitsari shi ya tsarki ashe a wannan lokaci hular shi ta faɗi ta faɗi akan fitsarin da yi sai ya ɗauke ta yasa da zimmar in ya fito zai abin da ya kamata idan ta ayyana najasatu ghusila mahalluha ba zai iya ruwa ba eh, wanke ya ake yi kun lura ko kawai sai ya manta yana cikin sallah sai ya tuna ya zai eh kawai sai ya cire sa da ya cire ta ajiye ya saman take kun ga bambancin alfabar da alhadas kun da muke magana kan hadas sai muka ce bayan ya gama matsa fukari sai wani dan kaɗan na ɗago a ina shi ke na sallah ta ɓaci eh in eh, ba ce to in mutum ya cire ya cire na farko aikin cire ta aiki ne na biyu kuma tsaron shi zai bayyana wa cikin me da wannan me zai nuna wannan magana ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gurin lokacin da yake sallah sai su haɓe yana cikin sallah sai su tsaye ya koma gefe guda ya cire takalmansa in kuma ta ba sai ya dawo ci gaba da sallah su ma sabar sai ya ta suka ga haka sai sai koma gefe guda suka cire takalmansu sai suka dawo suka ci gaba da sallah rasulullah ne ya tambaye su me yasa suka yi haka suka ce dan sun ga yana cikin sallah da takalmansa ya koma gefe guda ya cire ya ce a shi takalmansa akwai kaza akwai kaza akwai kaza shi yasa kun ga da ya cire sai ya ci gaba da sallah bai shi saboda alkhabas ne ba alhadas ba قال رحمه الله وذكر ذلك نعم Tana hadis kenan to idan nan da tana da mata eh idan kana cikin liman ne wannan ya faru shi ke na sai ka wani in ka fita ka janyo wani ba su mamu sai su wake ta wani ya wuce gaba ci gaba musu da sallah eh Malamu kuna ta magana nan nan kusa za a gane da ƴan agaji suke fareti da an yi kaza an yi kaza sai ga ana wani abu kamar su ba ka taɓa zama fareti yan sanda ko sojoji ba idan wani ya zama wani ya kaza yanzu wani sai da wannan wurin yanzu wani sai koma na ai lokacin da aka ce ukun nan na bayan liman ai so ake a zama wani wasu safaya jimle da ne injina ne wanda yake na musamman ne kawai saboda da an yi sai ya mutu ashe wanda ya wuce zai ci gaba da babu sallah din nan shi na subuki ne raka'ar karshe ya sa wannan raka'ar قال رحمه الله عز وجل وذكر الفائتة sallah tana ɓaci da tuna wacce ta wuce tuna wacce ta wuce kana cikin sallah yanzu haka sallar ishan nan da zamu kana cikin sallah sai ka tana yana da asar ba kai tsaye mai ishar ta riga ta lalace kawai ba magana kai ba. a shi Ya ce lokacin nan da ka tuna ba ka yi ba sai kuma wani nan da zai muka cewa ai kai zai ka ci gaba sallar ka ka gane wannan da ke ko amma lalle ilallah ka tabbatar da ke la'asar ba ko ka tabbatar da ke magariba ba sannan da ka wuce kana cikin ta sai ka tuna wannan ta bayan tabbas ba ka yi ta ba shi kenan wannan ta ta gushi sai ka yi wancan ta sai ka tafi wannan ta na an tana bin liman za ka ci gaba wani ci gaba sai ka tafi da kusa eh sai ke wacce قال رحمه الله والقيل إن تعمد القيل شيء عمل عمل ينا بعد صلى إن تعمد إذا وند يعيش يا جنجن تاشي يعيش ده جنجن شيء shi ya ji ana cewa amai ba kada sallah abin ya haƙo ba kawai sai tashi sai ka amai shi ma zai cewar ko da a rayuwa ne ko su ɗaya yi ina sallar shi ta ɓaci قال رحمه الله وبزيادة أربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية وبزيادة أربع ركعات سهوا حتى من دقال ركوين هدو درك الله في الرباعية أتكين صلى مركع هدو إتكى الرباعية مركع هدو سيقال متى هدو درك الله كان أصلي كرم قال شنو بعدية عند ركع إيه قال سيبعدية inda raka biyu ya kara sai ba biya inda uku ya kara sai ba biya amma yanzu da ya kara hudu to shi ke sallar ta ɓaci azhar ce na azhar ce musa ce sallar ta ɓaci sai ya sake yin mata ba kuma za ka ce goma sha biyu ba <laughs> eh, eh, eh, yana sallar yana ya yana sallar azhar ya raka hudu ya kai ya kai sai da sai da ya kammala ya raka shi ke musamman ta ɓaci hakan nan eh, sai kawai ta karɓa ce kuma ya raka goma shan biyu hakan nan sallah tana wasu lafiya da ƙara raka'a uku ba hudu a sallah da raka'a uku wa sallah kenan magariba mutum ya ƙaru mata raka'a hudu ta zama nan bakwai kai rakkanuwa ta kai rakkanuwa zuciya ta yi nisa Allah ta'ala ya sauke Allah ya zarba to in ya ƙara raka'a uku fa eh? قال رحمه الله وبزيادة ركعتين في الثنائية ده قال ركعة جو أصلى ركعة جو وتصلى كنا أصبح sai ta raka hudu shi ke na asubar ta ɓaci sai ya sake wata ƙarfafe kuma ya raka shida subhanallah wato wannan ba ana magana ne ga rakkanuwa ya zo ya tambaye ka ce yi rakkan ruwa ba yi da gangan ba dama in yi da gangan ya kora ka da ya ƙara ta sallah ta dace wani wani da ke ko to amma zai yi rakkan ruwa ne ko kwakwalwa ce zuke ta yi nisa ta gabi shi ne sai da yi ninka wannan sallar sallar ta dace قال رحمه الله وبسجود المسبوق مع الإمام بالسهو قبليا أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة wa bi sujudil masbuqi haka nan da sujjadar wanda aka rigaye shi da sallah masbuqi kenan wanda ya samu an yi nisa a sallah ma al imami ya yi sujjadar rabkanuwa tare da liman shine misahawi ya yi sujjadar rabkanuwa tare da liman qadaliyan shin qadaliya yayi aw ba'diyan ko in raka'a mutum in gobe samu raka'a guda tare da liman ba kuma da ke ko in ya samu raka'a daya tare da liman zai yi kabaliya tare da liman zai jinkirta ba'adiyarsa da ya ga liman yayi sai in ya ci ko sallolin sannan sai ya ba'adiyar to amma yanzu bai samu raka'a ko daya ba kana jira da ke ko sai ya ga liman ya tafi yana zuwa ana tahiya ya zauna ake tahiya da shi ana tahiya da shi sai na liman ya tafi kamadiya bai sallama ba sai shi ma ya bi shi ta gane wani da ke ko sai ni ya taso sai shi ma ya taso ne aka kammala domin shi ta yi sallama shi ba yi sallama na abin da ma yake nufi in ya miƙe sai ya yi iqama tunda wannan takardar iramin da ya samu ta riga ta ɓaci shi ya sa ya ce da yin sujjadar rakkanuwa tare da liman a lokacin da liman yi kabaliya ko lokacin da liman yi da adiya a lokacin da kai baka samu raka'a daya tare da liman in ka samu raka'a daya tare da liman duk abin da ya hau kan liman ya hau kanka ko da ko ba tare da kai aka samu wannan matsalar ba mun fahimci karatun da ke ko yawa to amma karatu yana bukatar ƙarin dalili sosai da sosai musamman akan abin da ya shafi kabaliya tunda domin zai zauna yana kabaliya ta kuma kana zaune kenan don sai yayi sallama sannan ka miƙe ala muhimma idan ka zama ka ci da mu in da ka samu raka ba a yadda ma da yin haɗa kawai sai ka sallama ka kai ba ba za ka yi kowace raka tare da shi ba. idan ka samu eh? raka ba. a idan ka samu raka ta yi tare da limanta abin da ya wakan limanta ka ko da ba tare da ke aka samu wannan ko da matsalar ta samu da nuna raka a farko ko kuma raka a ƙarshe ka samu hari da ko in ka bali ya kuma kan shi dama za ka yi tare da shi sannan in ya sallar in ya sallar ne sai da nuna tsaro in kuma ba adiya ma'ana ba adiya na sai da isallama kenan sai da isallama ka miƙe sai kuma ya tafi sujjana ko sai ka ci gaba da sallaka bayan ka ci ko kai ma sai ka yi ba adiyar ko da baka san me yasa yi ai babu yana gaban mu kaɗan insha Allah ta'ala قال رحمه الله وبترك السجود القبلي da kuma barin sujjadar kabaliya mutum ya bar sujjadar kabaliya bayan ta kama shi in kana an naqshi salati sunan idan kabaliya ta kasance na barin sunnoni uku ne in na bar sunnoni uku zai yi kabaliya sai bai yi kabaliyar ba wa in kwala kuma abin mai tsawo sallar ta ɓaci kenan idan ya bar sunnoni uku zai yi kabariya kuna jira sai da ya kabariyan ba sai da in sallama sai ce aikin ai ya kamata ya yi kabariya a take sai ya radiya shi kenan salon alim sallar shi tana nan gawar ba abin da ya same ta kun gane ko sai da ya fita masallaci sai da ya samu hanyar shago sai tuna ai ya bar sunnoni uku kabaliya ta kama shi da ya kabaliyar ba kuma bai yi bahiyya ba kaga abu yi nisa ko bai nisa ba shi ne malam yace to a sallah ta bace wallahu a'lam nan kamar a magana a duk abin da yake rakan ruwa ne in dai tare da liman in dai gudun ne liman ya ɗauke amma farilla ce neman ba shi da wuyan ɗauke farilla neman ba ba shi da wuyan ɗauke maka farilla suwa wa alaikun salam kamar wari zai ya bar sallah eh kamar mutum ya ji wari irin wani ne yana cikin sallah sai yana so ya tusa ba me kai wata yawa sai ta kama ba ya bata sallah sai dai ya ji tusa sai idaniya sai da zai ta bata sallah

yanzu na tunani in yana da lafiya in ba cuta ba ce ka gane ko na sai mu kuma na sai tuna kuma yana sallah ko kuma yana sanu ya ce alhamdulillah a to kada saki alaikum salam eh da wasu ne misalin karbi shayi zuwa bayan ya asibata wasu yanzu wannan sallar isha da yawan tare ba zai yi ranka ta yasu ne biyu da asuba hmm. kuma zai yi shan ne karo yana ah, jin ji ya ce mutum ya manta da sallar isha ba sai washe gari wajen sallar azhar wajen sha biyar rana sai ya tuna kaga ba annin da ya sallar asuba yana jina sai ya tuna da yi isha ba ishar kawai zai a daidai wannan lokacin ba zai sake asuba ba su ai mantawa ba mutane suke ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك